أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا أسوتنا ومعلمنا وقائد دربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واحتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله كاوم يوم الشرين دا بيار جواتن شوال هجرة النبي صلى الله عليه وسلم دبو دايا دا دري حدود تلاتين دا بقي لتقص عفوا كما sha tara ga watan bakwai miladiya dubu biyu da goma sha bakwai a wannan majalisi namu da muke karanta waɗannan littafai muna roƙon Allah subhanahu wa ya mana jagoranci za mu fara da littafin farko rijalin, wa nisa'un haular rasuli sallallahu alaihi wa sallam har yanzu muna cikin sirar sahabi na saba'in da biyu sittin da biyu amr ibn al radiyallahu anhu Malima na taki na gabe ce fikhuhu radiyallahu anhu fikhun sayyiduna amr ibn al-as radiyallahu anhu كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يجمعون بين العلم والعمل صحابان النبي صلى الله عليه وسلم sun kasance suna hada tsakanin aiki da kuma ilimi ilimi da aiki da shi su ilimin su baya tsayawa kawai a matsayin shahnul azhan kawai caza kwakwalwa a'a suna ɗauko wannan ilimin da suka karanta suka iya sai su sa shi a aiki shi yasa ibnu mas'ud radiyallahu anhu kaman yadda asarin shi ya tabbata yake cewa kunna nata'allamu min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam 10 ayatin min alquran la nujawizuha wa la nazidu alaiha hatta nahfazaha ونعمل ونعلم ما فيها من علم ونعمل بها فتعلمنا العلم والعمل معا ce ayoyi goma muke koya daga annabi sallallahu alaihi wasallam ba mu ƙara su ba ƙarawa a kansu ba mu wuce su har sai mun san su mun haddace su mun san abin da ke cikin su na ilimi kuma mu aiki da su sai ya zama mun koyi ilimi da aiki da shi a lokaci ɗaya kana ahaduhum imaman fi salati za ka samu ɗaya daga cin sahabban annabi limami ne a sallah shi yake jan mutane sallah saboda saninsa da Alƙur'ani ya ummun nasa likita likitabillah wal ya ummukum aqra'ukum likitabillah sannan wa imaman fil jihadi sannan zaka same shi jagora ne a wajen jihadi hmm yu'rafu fil layli fi mihrabihi wa bin nahari fi maidanihi kenan kamar yadda suke cewa yurafu billaili fi mihrabihi wa bin nahari fi maidanihi da daddare yana cikin ɗakin sa na ibada shine mihrabi sannan da rana kuma sai a ganshi a fagen fama na jihadi wa ra'san fil ilmi wal amali sannan kuma zaka same shi shugaba ne shi a wajen ilimi da kuma aiki da ilimin wa bi qadul umama da haka ne suka iya jagoranta al'ummatai suka zama su suke ja gaba sai dai a bi su a baya jama'u bainal ilmi wal amali bihi wadanat lahumul biladu sannan kuma garuruwa suka zama sun miƙa wuya gare su danat in qadat lahum danat lahum in qadat suka miƙa wuya gare su wa ma ta'akhkharat ummatun wata al'umma ba ta taɓa ci baya ba illa ba da an ƙaddama fil imma'at sai idan ta rika gabatar da al'imma'at ‘yan kazagi su ne al'imma'at jam'i ne na imma'a annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la takun imma'atan in ahsana an-nasu ahsantu wa in asa'u asa'tu kakka zama imma'a imma'a dan ko bi ta zaizai dan kanzagi ko bi ta zaizai ka ce mutane sun kyautata ni ma sai in kyautata in sun lalace ni ma sai in zama lalatacce a'a ana son in asa'an nasu fa ahsin in mutane sun muna na kai ka zama mai kirki ka zama na kirki wa akharat thiqati qaddamat al-imma'ati wa akharat thiqati suka kuma sa amintattu suka koma baya shine abinda annabi ya ce ma ruwaybida ar-ruwaybida الرجل التافه يتكلم في amri العامة kaskantaccen mutum walakantacce wanda shi kanshi bai kamata a bashi da kansa ba kanshi bai iya rike kansa ba to sai kuma a jawo shi a ce shine jagoran al'umma to ina za a tafi wa qada al-mukhannathuna rihal ma'ariki sannan mata maza su ne al-mukhannafu mata maza suka zama su suke jan jagoran rihal ma'ari igiya ko akalar yaki na mata maza za su iya mukhannafu al-azm mukhannafu al-azm wanda ta mata maza ce mata mazar niyya suke da ita su ba namiji ba ba mace ba idan ce muhannasi shine azzakir ya tashabbahu bil unsa namiji ya rika koyi da mace shi ne ake ce mashi muhannasi muhannas kenan wa man nazara ila amr ibn al as radiyallahu anhu duk wanda ya kalli amr ibn ya as radiyallahu anhu يراه قائدا في المعارك زي shi a fagagen fama na نجحادي faqihan fi dinihi sannan kuma masanin fikihu ya san addinin Allah ya ƙulu radiyallahu anhu da kansa ga sheda yana cewa ihtalamtu fi lailatin baridati nayi mafarki a wani dare wanda yake mai sanyi fi ghazwati zati salasin a yakin da ake ce masa ghazwatu zati salasin yana ɗaya daga cikin ma'arif sanati sabi al-hijriyya yana cin yaƙoƙan da aka yi a shekara ta bakwai yaki ne mai mahimmanci ghazwatu zati salasik abubuwa da yawa sun afku a cikin wannan yakin wasu sun ce shekara ta bakwai wasu kuma sun ce shekara ta takwas to ko dai ya kasance shekara ta takwas farko farko domin a wannan lokacin ne na Amr bin al radiyallahu ta'ala anhu ya musulunta ya musulunta shekara ta takwas ne in ba mu manta ba an faɗa mana haka sau da ghazwatu zati salasi salasiro suna cewa ƙarshen shekara ta bakwai kullum sun san da ba al-muharram ne watan farko da ake kirga da shi a musulunci zamanin sayyidina Umar radiyallahu anhu shine ya fara sa al-muharram ya zama shekarar da ake kirga da a watan da ake fara kirga da shi yana ɗaya daga cikin awwaliyat Umar radiyallahu anhu فأشفقت إن اغتسلت عن أهلك فأشفقت سيند صغور إن اغتسلت إذن وانك عن أهلك زمت عن أهلك عن أموت فتيممت سيقوي نيتي ماما ثم صليت بأصحابي الصبح سينجاهو أنت سلا أمتين لمن da mutane na tunda ni ne kwamandan yaƙi sai na sallaci sallah asuba da su alhali na yi janaba janaba ta kama ni kuma ban yi wanka ba taimama na yi saboda me saboda uzuri na sanyi fadakaru zalika linnabi sallallahu alaihi wasallam da aka dawo sai suka ambata ma annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ga abin da fa ya afku amma ibn al-as radiyallahu ta'ala anhu yayi mafarki kuma bai yi wanka ba taimama yayi kuma ya ja musalla a matsayin sa na liman faƙala sai annabi sama ya ce ya amru ya kai amru sallaita bi ashabika wa anta junubun kayi sallah da mutanenka alhali kana da janaba fa akhbartuhu billadhi mana'ani min al-ightisal sai na ba annabi sama labarin abin da ya hana ni yin wanka ai abin da ya hana ni yin wanka ba da gangan bane mafarki nayi amma kuma khashitu ala nafsi al-halaka ashfaqtu ala nafsi na jima kaina tsoro wa qultu inni sami'tu Allah yaqulu kuma na faɗa masa cewa naji Allah ta'ala yana cewa a cikin alqur'ani wala taqtulu anfusakum inna Allah kana bikum rahima kakku kashe kawunan ku ubangijin ku ya kasance mai jin tausayin ku ne rahiman mai jin tausayin ku fa dhahika rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa lam yaqul shay'a sai manzo sama yayi dariya bai ce komai ba fa sabata hada muqarraran shikenan sai ya zama sunna taqririyya sukutun nabi sallallahu alaihi wasallam an shay'in dalalatun qati'atun ala ridahu li'annahu sallallahu alaihi wasallam la yaskutu an munkarin idza ra'ahu in ya ga ana banna baya shiru sai ya magana to shirin sa inda ka'idan malaman fiqh da suke cewa sukutu riban to na annabi sallallahu alaihi wasallam shine aqwa as-sukutu riban ka'ida ce fiqhiyya cewa an kai shiru ka da ke to amma dai ƙa'ida ce mukhtalafun fiha hal sukutu yu'tabaru ridan domin suna cewa la yunsabu ila sakitin kalamu wata ƙa'ida ce kuma da take cin karo da wannan la yunsabu ila sakitin kalamun mutumin da ya shiru ba za ka ce magana ba aka je kotu aka yi ta mutum magana ya shiru ya ki ba da amsa to wannan ƙa'ida tana cewa ba za a ce ya ce wani abu ba ita kuma wacce tana cewa a sukutu riban fi mahalli fi mahallin sukuti din eh, a wurin da ake bukata a yi shirin in kai shirin to yu'tabaru sukutu kare ba. amma inda ba a bukatar shirin kai shiru to la yu'tabaru sukutu kare ba Ba bukat ba ba za a maka hukunci ba la yunsabu ila sakitin kalam mun gane to wannan dai yana nuna fikihun sa ku duba a cikin aya ya istinbat wala taqtulu anfusakum inna allaha kana bikum rahima wannan wannan wannan shine fikihu istinbati ke a cikin ayar ba inda aka ce ai haka mun amma akwai me abinda malamai su zuke suke cin isharatun nas wala taqtulu anfusakum fa ashfaqtu ala nafsi alhalaka in in in iqtasaltu an ahlika naji tsoron idan ne wanka zan mutu wa sami'tu Allah ta'ala yaqulu wala taqtulu anfusakum inna Allah kana bikum rahima sai yace mama kaga wannan gaya ce ta fito jihaduhu radiyallahu anhu jihadinsa bayan wancan yakin da aka yi bayan waɗancan abubuwan da suka faru nazara umaru nazara umaru ibn al-khattab radiyallahu anhu ila amr ibn al-as wata rana sayyidina umar radiyallahu anhu ya kalli sayyiduna amr ibn al-as fa qala sai ce ma yanbaghi li abi abdullahi an yamshi ala al-ardi illa amira baya cancanta a ce a bar baban abdullahi shine Amr ibn al-As a bashi yana tafiya a ban kasa ba ba a nada shi shugaba ba eh akwai mutanen da la la la la yaliqu illa ri'asa eh la yula'imuhum shay'un kar ri'asati ba abun da yafi dacewa da su kamar shugabanci in ka aje su baka ba su shugabanci ba to kai barna saboda da aka aje su cin nasara ake yi akwai su a cikin al'umma wa ta tatabba'na mawaqif jihadihi idan muka bibbiyi wasu matsayai da ya samu a jihadin sa maƙamu an zikriha wa hasriha to tabbas wannan littafin namu wannan bagiran da muke kai to zai zama ya ƙuntata, a ce mun iya ambatan dukkan abubuwan da suke na sayyidina Amr ibn al-As radiyallahu anhu a game da jihadinsa wa hasruha wa hasriha sannan zai kuntata a ce mai iyakance su mu ce mu ambace su wa yakfi an na'lama annahu amma dai gashi ya kamata ya ishe mu kawai mu san cewa ga wasu a takaice za a lissafa mana da su za a lissafa mana su biduni tawdihin wala bayani na farko shahidal yarmuka da shi aka yi yakin yarmuk in an ce yakin yarmuk yaki ne da ke da tarihi na asali tun zamanin sayyidina abubakar radiyallahu ta'ala anhu Shi ne ya yanke ma wannan jihadi cibiya shi yanke masa cibiya aka fara Allah ta'ala ya karɓi rayuwarsa na Umar radiyallahu ta'ala anhu zo ya ɗora. wannan yakin da ake ce masa ma'arikul yarmuk ne yakin da ya zama sanadiyar wa daular rumawa wacce suke mulki a sha waɗanda suke mulki a sha biladu shami wanda kaisar ne sarkinsu to dalilin rugujewa su kenan sai ya zama kusan a wannan yankin abin nan biladun rum fi fi asiya sai ya zama zamanin sayyidina umar radiyallahu anhu shine kai karshen su amma sai ya zama saura me saura biladun rumi fi urubba saura abin nan kasashen kasar daular rumawa a europe wadda ita ce taki tattafi tattafi tattafi har ka zo italy wadda ita ce har yanzu ke da sauran mulki mun gane ai to yarmuk shine sanadiyar gugujewar bil abin nan abin nan al-imbiraturiyatu rumiyatu ash-shamiyya ta guguje wa abla bala'an hasana sannan tabbas! sayyidina amr ibn al-as radiyallahu anhu yayi bajinta bajinta wacce take mai kyau kyakkyawar bajinta na biyu ba'athahu abu ubaidata sayyiduna abu ubaidata amir ibn al-jarrah radiyallahu anhu ya aike shi fasalaha salaha ahla halab wa antaqiyya yaje ya sulhu da mutanen halab halab wannan ta siriya da kuke jinta tsohon tarihi gare shi tsohon tarihi gare ta ɗaya daga cin malaman hadisi malaman tarihi ya rubuta littafinsa mujalladi goma sha uku daga baya ikhtisarinsa ya sa masa zubdatu alhalab fi tarihi fi tarihi fi ya mai da shi mujalladai biyu manya-manya to halab din nan sayyidina ibrahim alaihi salam ya sauka a garin daga cikin tarihin garin a asiriya shine gari na biyu a tattalin arziki bayan dimashku kuna jin kuna da turanci ko to shine hadar wanda suke bibiya abubuwa a cikin yan kwanakin baya za su ji ana idilib idilib to shine hala gari ne mai tarihi kusan tattalin arziki kana ma iya cewa wasu masu nazari suna ganin halab tafi garin halab ya fi garin dimashku babban birnin tattalin arziki iyaka dai nan sojoji suke da shugaban ƙasa da sauran ofisoshin gwamnati amma tattalin arziki ba inda ya kai. to sai kwanakin baya suka rusa garin suka shiga wa antakiya da kuma garin antakiya wannan duk a ma'arikul yarmuk ake magana domin da kaji an bada abu ubayt bin jarrah a zamanin sayyidina umar to ai ana nufin ma'arikul yarmuk wanda da kun san Khalid radiyallahu anhu shine jagora sayyidina abubakar ya nada shi lokacin da sayyidina umar ya zo ya cire shi ya ce kada si canfi su ce sai da kai muke cin nasara bari a cire ka a nuna musu cewa muna da wasu sojojin ba kai ba waftataha sa'ira qansarin an watan sannan kuma sauran garin kansarin duk garuruwa ne a cikin biladu sham an watan ya buɗe garin da yaki in an ce anwa aka buɗe aka gwamza ce mun gane dama ko da a watan ne ko an watan sara ila misra waftataha daga nan kuma a zamanin sayyidina Umar radiyallahu anhu ya wuce ya tafi garin Masar shi ya bude garin Masar kuma Misr futihat da'watan la'anwa ba yaki akai a Masar ba fataha al-Iskandariyata sannan kuma ya bude garin Iskandariya Iskandariya Alexandria Alexandria wannan shine shi kuma gari na biyu a girma da daraja da kima a Masar bayan Al-Qahira. har lokacin muna akwai wani littafi al'arabiyatu al'arabiyatu al'arabiyatu rashida ina jin juz'insa na uku suka kulla wani aka kulla wata muhawara hiwar tsakanin Alƙahira da al-iskandariya ta faɗi hujjojinta cewa ta fi iskandariya iskandariya ta ce ta fi Alƙahira to shi ya buɗe. garin افتتح طرابلس الغرب سنة أربع وعشرين وقيل سنة ثلاث فماذا قدم مبغضوه للإسلام شي كما يبود غير طرابلس غير طرابلس بيني أقول طرابلس أشع سيريا أقول طرابلس ليبيا تريبولي تريبولي ببنبرن ليبيا تو الغرب وني أكي نفي na Libya Eh, domin su ne su ne ake ce musu albiladul arabiyyatul magharibiyya su ne shimalu ifriqiya su ne arewacin afirka arewacin afirka idin larabawa ne Mauritania, Tunisia, Libya, Morocco da sauransu. Mun gane? To su ne. A shekara ta 24 bayan hijira, wasu kuma sun ce a shekara ta 23 bayan hijira. kaga dai bambancin shekara ɗaya ne to sai malai tambaya ce fa ma za qaddama mubghiduhu lil islam waɗanda suke fada da amr ibn as suke kiyayya da shi suke zagin shi suke cin mishi mutunci suke cika littafan su da maganganu miyagu a game da shi to me su yi ma musulunci hmm? me suka yi an ce lokaci yayi tun ɗazu ya kamata mu tsaya sai mu tashi amma dai ba wajen tsayawa bane sau da kamar bin la'as ba ƙaramin mutum ba yana ɗaya daga cikin wanda annabi sallallahu yake cewa a hakkin su a hadisin bukhari annasu ma'adin ko annasu ma'adin ka ma'adin az-zahab wal fidda khiyaruhum fil islam khiyaruhum khiyaruhum fil jahiliyyah khiyaruhum fil islam idza faqahu tane da kake ganin su Allah ya halice su kaman abin nan duwatsu ne ƙasa mai daraja kamar zinariya da azurfa zinariya idan aka fito da ita daga cikin ƙasa da dattinta tana da kima sannan aka wanke ta sai ta ƙare. to haka suke shine manzo su mai ce khiyarun fil jahiliya, zaɓaɓɓun su a jahiliyya kuma su za su ci gaba da riƙe matsayin su fil islam amma da sharaɗin idan idan idan idan khairun nasi fil ya shigo cikin musulunci walam yafqah hatta faquha wannan kaga la yuktaba bai da wata fa'ida